in ma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Shirin da muke tattaunawa da wata 'yar Najeriya da ta kwashe shekaru goma sha shida a Boston jihar Massachusetts da ke na Amurka wato an Usla. Idan kuma masu aure yana biye da mu mun tsaya ne inda bakwar tamu za ta fara muna bayanin yadda miji da mata ke haɗa hannu wajen tafiyar da harkokinsu sai lokaci ya ɗaga muna hannu. Yau da wannan za mu ci gaba kuma shine zagayen shirinmu na ƙarshe a wannan tattaunawar wadda wannan bakwar tamu. To madan an kina muna bayanin yadda mata da miji ke haɗa hannu wajen tafiyar da harkokin gida sai lokaci ya ɗaga muna hannu. Kin ce saboda samun sauƙin wasu iyaye su tafiyar da harkokin gidajensu ya sa makarantar ke kan yi aiki har da ranakun ƙarshen mako da kuma ranakun hutu shi ma dai ya yake eh na weekend kuma shi ne muna da kids night na weekend saturday da sunday sometimes so yin akwai wanda suna da um, abin da za su yi a weekend ɗin in mu ma ina da ina if I'm available ko teachers na zan ce to za mu ɗauka amma sometimes so booking ne na weekend ba kullum ba ne is as demanded mm. akwai programs mai wanda zai taimake su nan. To, yanzu wani shawara za ki ba masu sha'awar zuwa nan? It's a nice day zan ci su zo, ba zan ci ka su zo ba, amma ka zo da niyan aiki, za ka zo da ka ba za ka zo kawai ka ce zan zo yin ji daɗi ba, ba za ka gani kamar kana gan snow is very beautiful on TV ba haka ba ne, yana ana jin sanyi, snow ɗin ana sanyi. you know ba kuma ana hita aiki ko da snow eh snow din maza snow din maza bude za snow din za ana shoving snow in ga snow a waje za ka ɗauka shovel a yi digging a yi clearing mota zai rufe da snow za a clean cleaning so ba kyau din amma da aiki to ko lokacin snow ne ba a cewa kaka zo aiki yau akwai snow dole sai ka zo eh in ya yawa ba in ya mm. yawa za a sa snow emergency amma in bai yawa ba cikin snow din za ka je aiki to mm, za a je aiki to mutum bai da lahiya ake yi da shi nan to ko su ba ruwan eh, rashin lahiya akwai akwai ambulance um, a ah, wai kamar zuwa aiki haka in baka da oh, lahiya eh okay okay akwai akwai program kamar um, hours da yi aiki akwai time time off hmm. time off din baka dauka ba in ba lafiya sai kai amfani da lokacin ana kira end time so sai ka yi gathering time din a shekara maybe kana da sati biyu za ka yi ka ɗauki holiday uh, vacation for the time sai ka ɗauka kamar ni lokacin da ina aiki ina aiki a asibiti lokacin in zan je Najeriya zan tara hours na duka shekara din ba zan je ba zan ɗauka ba sai dai zan tafiya zan ce to ina da six weeks ina da two months zan je kawai je Najeriya Najeriya je in ji daɗi na yin dawo can ne jin daɗi ake yi a Najeriya. To a nan fa? A nan aiki ne. Nan aiki ne Najeriya ne sai wasu rika suwa suna son su zo nan. Saboda ganin eh, suke yadda kuke jin daɗi can. Ba san muna aiki ba eh. Nan ba kuɗin kyauta. A'a ba kuɗin kyauta kam. To to da ƙarshe an me zaki ce wanda kila ni ban tambaye ke ba game da zama Amerika. Yeah. Me zaki faɗa masu saurare? Zan ce musu abu ne muna jin daɗi kam. muna jin daɗi amma muna aiki aiki ɗin dole kai aiki a nan gari ka zo da ka ce baka da um, da niyan aiki ka zo jin daɗi kawai ka je ka zo vacation ka koma amma in ka zo kana zo ka zauna nan to ka zo da shirin aiki daidai kam eh ka shirya aiki to ya magana yin addini a nan kai wancan kam sai dai uh, da kai ba su so a yi magana ce ni christian ne ni muslim ne ba su so suna so kawai kai abinka da kai da allanka ba wanda zai hana ka amma a ba ba wanda zai hana ka ko a ga kana sallah su ba saba ganin su ce kai ba mu saba ganin me wannan ke a ba su damu a gari nan da nake kan babu akwai akwai masallaci masallaci akwai church na zuwa duka kowanne kake so kana zuwa ba wanda zai dame ka babu To an gaskiya mun mm. gode kwarai kwarai kwarai da mm. gaske da wannan dama da kika bamu. Mm. To masu saurari aka ce laifin daɗi karewa yau nan mu kawo ƙarshen wannan shirin da wannan bakon tamu sai wani satin kuma ku ji mu da wani bako ko bakwa. Yanzu amadin bakon tamu An Usla yar asalin Najeriya da ke birnin Boston a jihar Massachusetts. Sai Julie Gresham da Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bako ko kuma bakwa. Riga da take riga yanzu fulani. Riga take riga dajin Allah. na na ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. na rena kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alhari.